Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron studio Kalangu barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na mahawara studio Kalangu kamar yadda wa Kalangu ta saba mukan kewaye kasar mu ta Nijar domin shirya irin waɗannan mahawarori na studio Kalangu kamar yadda muka saba a yau din ma muna cikin yankin Agadas inda muke a nan musamman ma a gidan rediyo ko gidan rediyo mai zaman kansa na Sahara FM inda nan ɗakin magana nike tare da baƙi. Amma dai kafin sana mu tunatar da ku da cewa za mu tattauna kan batutuwan da suka shafi tun bakin haure a cikin wannan ƙasa ta jar. ganin yadda wannan yanki na Agadas ya kasance wata matattara ta baƙin haure ke domin haka ne kaga ya dace mu shirya wata muhawara mai muhimmanci kan wannan batu. A nan ɗakin magana ina tare da Ahmed Kusa mataimaki na biyu na magajin garin birnin agadas sannan kuma tare da amadu umaru magatakarda na kungiyar nan na tsofaffin masu aikin bakin haure ni ne malamin ma'ada da ke jagorantar wannan shiri. To da ɗakin magana ina tare da Ahmed Kusa mataimaki na biyu na magacin garin Agades. Barin fara kan matsala ta bakin haure a cikin wannan yanki a dunkule ya kuke kallon wannan matsala. To alhamdulillah dai yanzu a yanzu abin da muke nihi da cewa tunda Allah ya sa gwamnatin nishiyar ta ɗauki wannan dokar ta a tsaye da wannan abun ko a rage ta. To wata sa'a mutane ba su gane ba menene ake nihi da dokar cikin eh, ka'idarta. Ita doka bata ce ta hana migration ta hana eh, ɗan bakin haure tahiya abin da take nufi ta hana ɗan bakin haure da aikin bakin hauren da yake ba su zo cikin ka'ida ba wacce doka ce ita ce doka ta kuduri 36 eh, eh, na 2015 mhm. wadda aka fara aplike cikin aka fara ayyana aikatawa cikin 2016 kin dauka shine yasa wato wannan eh, dokar da ta fara aiki sai aka fara kama mutane to kama mutanen nan da kama motocin mutanen nan shi ya tada hankalin al'umma duka cikin gari a lokacin nan mu ba wanda ya ce zai ba mu wani abu mai maganin wani amma a nan komin da kyan agadar sai muka tashi muka ce to bari mu yi nazari mu gani tunda wa'annan da ke wannan aikin suna tura yan bakin hauren ga mazaunan garin agar su ne mutanen gara. an yi bincike an ga haka din a yo haka nan ne a fanni guda za mu kwatanta muku yadda abin yake paske mhm. abin ya riga ya zamna ne kuɗi na yawo ciki kowa na samun raban shi wa'an gana ajewa gidaje wa'an gana doka na turawa harka da ake ce caga. ana ta caga ana samu. ana hada-hada ana hada-hada ana ta mm. samun kuɗi ana ce musu 'yan caga a mm. wani lokaci to wannan abin duk da muka gani dai ya hauci ne ya lalace tunda an riga an sa doka sai muka kira muka kire su muka tattauna da su mu muka kwatanta musu akwai doka ko kuma doka ta ƙasa ce kenan muna mu cilas ne na mm-hmm. ɗaya mu mata ladabi na biyu mu sa a mata ladabi mu masu iko haka nan ne ake yi ga mm. ga doka sai muka kire su muka ce ku yi hankali suka yarda cewa eh to me amma yanzu su an tseda musu abin ga ta gaba ɗaya me za su to kashi inda matsala ta fara ki. na'am to ka mu zo kan matsaloli bare mu dawo kan malam Amadu Umar wato magatakarda na kungiyar nan ta tsofaffin ma'aikatan da suka rika aiki game da harkar bakin haure ya za ku kallon wannan batu na matsalar bakin haure a wannan yanki na Agadez Yawwa to madalla eh, na gode maka kwarai da kamar ga tambaya wagga matsala ta bakin haure mu dai wannan aikin aikin mu ne Mm -hmm. aiki ne wani wanda yake mun jima cikin shi mun samu kamar kusan eh, ni in ce kamar kusan shekara talatin ina wannan aiki kuma da nake yin shi a cikin tasha ne nake yin shi ba aiki ba ne wanda nake kamar ko ta bayan fage kuma eh, lokacin da Nijar ta eh, da aka yi shawarar kasa gaba ɗaya cewa conference national sovereign an kamar an saki wasu reshe da aka yi mai da su kamar transfer wannan an yi shi a lokacin nan mutane mutane suna iya su zuwa kowa ya dan gurin dan gurbin shi mhm. inda zai tsaya na harkar shi ta zarga zarga ta bakin hannu mhm. to mu a lokacin nan sai muka zo muka kawo dan eh, eh, wurin aikin mu nan cikin tasha muka yi mishi takardu muka je eh, wajen magajin gari ya ba mu izinin mu yi takarda muna biyan wato kuna harkokin ayyukan naku a dokance eh a cikin dokanta a mhm. doka ne muke shi tunda muna da hujjoji da yawa cikin abu na'am sai muna aikin mu a cikin tasha mu zo in wannan baki suka zo eh, muna da yara wanda suke dauko suna kawowa nan suna samun su. sai mu rubuta wa'annan mutanen eh, mu sa su cikin takarda sai mu je bakin akwai 'yan eh, sanda da kuma wakili na magajin gari da yake nan cikin tasha sai a karanta wa'annan mutanen yawancinsu duka yawancin mutanen nan 'yan Ghana ne 'yan Najeriya ne 'yan Togo ne 'yan Senegal ne sai mu karanta wannan takardar mu Tun guda guda kuma sai an rubuta ka da sunanka da inda ka hutu kuma da inda zaka da lamba ka ta fasfar sai muka zo wani lokaci ma eh, sai mun yi list din sunan da suke kwana wurin mu cikin sai mu dauko wani eh, kundi mu rubuta su sai mu kai ma eh, can kwamseriya wurin jama'an tsaro sai su sa mu kashe bisa wannan a san da wa'annan mutanen wajen wani suke mm, kenan abu ne wanda muke gala da tsari muke shi muna nan muna yin shi kuma muna bin diya ana tahiya tahiya ana tahiya kwarab muka kai wani lokaci sai muka an ce ai wannan aikin an ɗauki doka kala dai muna ji abin ana magana tun goma. Hmm. ana cewa ana eh, me ake ce musu kaman eh, ana sai da mutane ko hmm. ana ana safarar eh, jama'a kala magana hmm. tana zuwa tana zuwa sai da ta isu sai aka ce ma saranda ce ake ta baki to mu ma muka ce wannan in saranda ce tare da gwamnati muke yin tunda ita ta san da mu in ma zaran da ce to kafan mu guda da ke wato da ku da magabata eh da mu daga magabata kasa mm. tare muke sarandan san da mm. ku ka ba mu takarda kuma muna biya kuma gaban ku mutanen ke taya mm. to amma aka ce ka san eh, eh, mai karhi da gwamnati shike da karhi shike ka sanda shike da wuka shike da nama shike da wuka shike da nama da yaso buga sanda sai rihe ido ba tare da ma an shaida ma mutane ba kai wannan aikin an tsaida shi ku tsaya kawai sai muka an tashi kawai ana ta kama motoci ana kama mutane da suke wannan wannan aikin ana zuba kasu ana tsaye da musu motoci na'am malam amadu zan dawo gare ka bari dawo wajen wato malam ahmed kusa e, wannan doka da ta zo sai aka ce an zo kwatsam an aiwatar da ita ya kuke kallon wannan e, doka da aka rika da aka aiwatar da ita nan take ba tare da an sanar da su mutanen da wannan doka ta shafa ba me ya kawo haka iko ya tashi dokar doka ba a wata shawara ba yake dokar dokar da yake ashe kenan haka nan ne mana doka nawa aka doka kasan nan wa aka tambaya me za a yi eh, to an ka dauke ta bayan doka ta haka ai kun ba ta doka doka an riga an doke ta mhm. kenan mu bin doka zami na'am mu ba mu iya cewa ba mu biyar doka wannan ba yiwa ne ko mhm. kuma ba mu cewa a dokar ga mu ne kadai aka mai ita a doka ta Nijar ce duka mm. yanzu da aka doke ta mu ba mu zauna ba da aka fara aikata ta mu ba mu zauna ba a nan community a garas sai muka tashi muka ce to tun da wanga abu dai zai shafon mutanen mu da eh, to me sai eh, eh, mataimakin magacin gari wannan doka ta yi shawar wannan yanki na na agadas mhm. me yasa ba ku yi kokowa ba ka a awatar da ita ko a aiki da ita a mu tun da ya kamata a matsayin ku na magabatan wannan yanki a shawarce ko kasan aka doki doka ba a ce an doki doka ba don saboda jiha ko don saboda gari guda a saboda ta gaba ɗaya ne saboda ƙasa ne duka aka ɗauke ta hmm. yau da ake zowa na ana taya libi gobe ba a zuwa najeriya ko wani abun wani arziki bai hitowa wani waje mutane su ta tahiya hmm. kenan akwai hanyoyi da yawa wanda yake abubuwa suna iya su zo hmm. kenan ka ayi dibin doka kamar ta agadas ce a ba ta agadas ba ce kadai amma ta hi shahon mutanen da ke cikin yankin ga a cikin wanga yanayin da ake ciki na tahiya libya da a tahi saboda me saboda ƙasar libya yau babu iko ƙasar da babu iko haka wani dan gane ya ce mana dama ni na mutu ƙasar mu kenan san mutuwa ta biyu ce zane in na mutu bisa hanya mm. kenan zuwa libi inda adda tashi hankali can ake samun hanyar wuciya kenan kuna ga mutane kenan abin da suke sa ga kansu tunda libi dai yanzu babu iko babu abin ga duka yan eh, kuma ake ce musu milis milis ne suke nan kenan ta'addanci ne mm-hmm. suke nan kenan abin da suka ga dama za su in kai da kuɗi kowa kuɗi yake nema in kai shaida kuɗin ka ka samu ka wuce mm. kenan sun ga hanyar wuciya hanyar da ake to kenan mu mutanen mu mu kare su da wannan abin to mutanen mu kuma eh, in aka diba aka gani a lokacin da suke wannan abu shin yanzu in za a hiya in za a hiya eh, eh, durku ko za a hiya libi ka san dai ba so nafa za ka shiga ba ko ka shiga rimbo ko ka shiga soni trap ko ka abu dole ne ka nemi kat kat ka bi ta ne ka ta yi ko ka nemi wani katan kamiyon ka hada ciki ka ta yi hmm. kenan ga dole ne in za a wanga abin shine amu da yake yi yake hodi su a lokacin nan an musu har yanzu ma akwai shi har yanzu ba wanda ya ce ka a ɗauki mutane daga tasha a kai kai su ko ba a ɗauka ana doka har yanzu amma kun san abu lokacin da abu yayi yawa mhm. sai fita doka mm. sai ya wuce doka kenan abu yi yawa ya wuce doka su kan kansu lokacin da abin yayi yawa ba a ma zawa tashar lokacin da abin yayi yawa tunda abin yayi yawa ko ina cikin gari yin shi ake mm. ko ina caga ake ana ta harkar kuɗi ko ina hmm. kenan abin in yayi yawa shi ne yake kawo wannan abu kenan doka ita tana sa tsari kenan da haka aka ɗauke ta dan a sa tsari har yanzu ba a hana cewa in kana da takarrunka kana da komin ka in za ka ɗauka kwanvuwa ta zoran litinin sai ka mutanen ka takardu su tahi eto eh wannan doka cikin ka'ida ne kuma ita wagga doka ce ta yi ka a ɗauki wanda ba ya cikin ka'idar tahiya ta ce ka a bar tahiya libi ba ta ce a bar tahiya durku ta hana wannan duka ba ba ina ba ina ba ina abin gan doka ba eh. ina kwatanta ga yadda abin take amma mafi yawan wa'anda suke tahiya wa'anda ba su cikin ka'ida ne na'am eh, malam umaru kaji yadda mataimakin magajin gari ya ce wannan doka tana aiki ne domin kawo tsari domin ta yadda eh, wannan aiki na yadda ya kamata ba hana haka ne ni abin da nake so malam ka gani doka ba a ce ba a doka ba a ƙasa amma 'yan ƙasa in za a ɗauki doka akwai wakilai ne fa wakilai ne na talaka su ne suka yi wannan doka su in bo cewa da dabitutuwa nan agas dabitue bakwai gare ta ko takwas ma ban sani ba amma babu ɗaya wanda ya taso ya zo nan wanda yake haƙƙin talaka ne in an ɗauki doka su tashi su je ko ina su gaya musu kai ga ƙudurin dokar da aka ɗauka ba da ɗaukar doka ba kuma aka ɗauke ta tana samun ɗan lokaci kaɗan ko ta lalace ma a samu ko da wata biyu ko uku kahin a sa ta ta aiki to ita wagga da da da buga ta da aiki suka taho da aikata ta hmm. tare suka taho ana ana ana dora hannu busanta ana kwaso mu jama'an tsaro suna zauwa na hmm. suna fara mu saboda wasu da aka yi gidan kasu musan ba abin da ya kasu yanzu kana nufin wannan doka sa akwai su waɗanda aka kama kuma da akwai su waɗanda aka karbe ma motoci domin hana su kai abin da nake kwatanta maka kamar ba gane ba ai wanda aka dar me bu san ma abin da yasa motocin su ma har yanzu wa'anda suke can sai daga baya ne hmm. suka gane cewa a wata doka ce wadda ta hana tahiya da bakin habri hmm. tunda a wannan lokacin sai ka zo a kama ka ko a bude gidanka da an ganka da mutane eh, wannan bakin habran na kasar waje da kai da wannan motar da da kai duka sai a tura ku gidan to magaya takarda baka ganin wannan mataki ba don kare su bane a kare ku eh ban ce a ba hmm. daidai ne a kare mutane saboda doka ita ke kare kowa mhm. ko magabatan ma doka take kare su mhm. tunda kasar da babu doka babu tsari lalle daidai ne ba mu ce ba daidai ne amma ta ne muka ga kaman kuskuren ne muka gai yanzu amma da muka kai wani wuri mu da muke wannan aikin sai muka yarda muka sa hannu akan wannan mun bar wannan aikin amma muna neman waɗanda suke samun amfani cikin wannan a samu musu wata sana'a ban gane ba ka ce an hana kun bar yin aikin ne kwata-kwata tunda shi eh, mataimakin magajin gari ya ce ba wai an hana wannan eh, sana'a ba ce ku an sa tsari ne kuma kai kana batun wato an kamar an hana a wanda aka hana bakin hauri na ƙasar waje wanda suke hutawa su bina hmm. amma ko a yau dan Nijar wanda yake yana da takardun shi yana shiga mota ya eh, hanya amma bakin hauren ne su amma ai ta bakin hauren ne ku kuke samun abin ta bakin wa'annan mu su ne muke samu kuma su ne kamar in aka ganka da su ne dokar take samu hmm. amma in ba su bane to doka ba ta samun kama amma in su ne a gankar su to wannan har yanzu kana gidan kasu to ina tambaye ka ka tunani me yasa magabata wannan kasa tam suka dauki wannan doka abin da yasa suka dauki wannan doka mm. ka san lokacin nan duka wannan bakin habri in suka tayi daga libi libi take tare su mm. lokacin nan akwai eh, mulki wannan na eh, mulgayi eh, shugaban kasa kaddafi mm-hmm. Allah ji kanshi Allah mishi mm-hmm. to shine ya tare wa'annan bakin habara saboda can in sun je suna aiki bayya bari su wuce kuma duk shekara in libi ta cika sai ya kuro su kuma sai ana akwai wata sallar da suke cewa awal septamba hmm. sai ya kuro su kuma sai an kwambi kuma sai ya bar sai su yi aiki sai su eh, masu hannu da shuni suka zo suka turje libi tura hmm. suka zo suka karya wannan eh, wannan gwamnatin tashi suka ce za su yi demokrasiya to wannan shine dakin lokacin da ake wannan shi ma sai ce to bari in bude kofa tunda mutanen ga duka abin da nake musu ba su gani ba bari in saki wannan kofa duk in cika wannan bakakin nan na tare musu su je su cika turai mm. sai aka cire bato sai mutane suke shiga wasu su kai turai wasu su mutu cikin ruwa kuma daga nan sai aka samu motoci su ma suka hutu daga can dubin suna zauwa suna ɗauka wannan mutanen suna kwasar suna kai su har ya kai ma nan wurin babu wanda yake gane komi abin sai taho ba cikin tsari bane wato can a lokacin suka mm. dama kasashen turai eh, mutane suka raka mutuwa cikin ruwa cikin sahara shine gwamnatin ƙasa ya gani wannan abin wa ba zai kawo alheri ba shugaban ƙasa alhaji muhammadu isu wajen taro da aka yi a can ƙasashen tura ya ce to wannan tun da eh, baƙaƙen hwata ne ni zan kama in tare wanga abu saboda mutane ba za mu bari mutane suna mutuwa eh, don mutuwa ce koko don kasu cika ƙasashen turai ne eh, saboda an san da nijar kamar ta kasance wata koha ta wucewar su waɗannan matsalar ta zama biyu matsala biyu ce hmm. su tura ba so a je wajen su ba cikin tsari ba hmm. kuma ta yadda ake mata daga nan wurin mutane wurin ƙetare ruwan nan suna suna ɓadda rayukansu mm. kuma nan suna ƙetare rayukansu bisa suna ɓadda rayuwansu cikin sahara mm. kenan kaga matsala biyu ce to tunda shi ma ana so kare wa'annan mutane eh, baƙaƙen wata 'yan afirki ne su kuma can su dama ba su to yace ku kama tunda ni ma nan in tare mutanen ga kasu mutu ku kuma kasu shigo ƙasar ku to ne ya kamata a yi da a tsaye da wannan aka ɗauki doka to wace rajajjeniya ce ya kamata a yi to akwai mutanen da yake yake su suna wannan aikin kuma shi ne abincinsu to a samu wani abin da za a ba su su masu bar wannan aiki. Na gode, eh, eh, eh, Mese Elumer ko mataimakin magajin gari wannan mataki da ƙasar Nijar ta ɗauka na aiwatar da wannan doka wato tare da taimakon ƙungiyoyin ƙasashen yammacin duniya shin ganin ya kake ganin wannan matsala yadda Nijar ta ke autar da wannan doka kuma ba tare da ta samu wani tallafi mai tsoka ba daga waɗannan ƙasashe ko ƙungiyoyi na ƙasashen duniya. To ni eh, ba za ni cewa ba gwamnatin nishar ta ɗauki doka don a taimaka mata ko kuma ta ɗauki doka saboda to tsakana eh, nufin gwamnati ta ɗauki wannan taki ne ba tare da neman taimako ba daga kasashen eh, yammacin duniya an nemi taimako kuma ya kamata ma a ƙara neman wani taimako mm-hmm. kuma a ƙara ma neman wani saboda mun gani cewa tun da yanzu su 'yan masu wannan aikin sun gane cewa abu eh, menene rashin tsari ya yawa cikin abu an sa doka ta sa tsari mm. tun da doka ta riga ta sa tsari ya kamata in aka ɗauki doka akwai abubuwan da ake ce ma adiba a gashin dokan nan da aka ɗauka menene ta kawo alheri mm. menene ta kawo kuma wanda ba na alheri ba mm. alherin ta kawo cewa abin eh, tahiya eh, libya ya rage kwarai mm. eh, rashin alherin ta kawo mana mu matsala ta haraka samun dan abin da mutane ke samu yau da gobe kenan kenan kenan wannan abin mun gane shi lokacin da su yan turan suka taimaka wa turki dan ta tare musu mutane miliyar goma suka ba na. na na ero to Niger nawa an ka bata Niger mene ne aka bata sai dai miyar ta aka bata mu zan ce maka mu zan ce maka ne buko buko yo you eh, hope a sabon jami'a muna ga muna gayi ne dan saboda iko mai sani kan cewa muna son babban taimako game da wagga harkar ta ba bari ba za a yi ko ba bari ne ma za a yi kamata iko Nijar ya yi tsaye ya matsa mana sarin nan tunda dokar ga ta yi maganin wani abu to ka a saki a kama mu mutane mu kasan mu ta farfado hmm. eh, to tunda kuna nema a kama. kenan kuma mhm. mu gayi miki ha ba wai kuje mu zaɓen ma kai gayi miki ba eh, ba koya miki muna muna dole ne wannan hmm. muna gaya ma iko mu muna zuwa wajen su kuma muna gaya musu kuma duk muka ga mahadda nasarin turawan muna gaya musu muna ce musu wanga abu da kuka aiko kaɗan na ne ba komi ba ne kak ku dibi cewa an sa soji an sa garda an sa menene bisa hanyoyi abu ganin ku ya tsaya me bai iya zamnawa kullum tanke nan wurin wa'anda ke wannan aikin ba su shiga cikin wani aiki daban ba na ɗaya na biyu akwai matasa da yawa tare da wa'anga mutane yau in wa'anga mutanen suka bar wanga aiki matasan nan sun sa abin da ake samu shiga za su shi ma ai wani hatsari ne daban kenan wannan duka abubuwan ba su ba su gyaruwa sai dole ne gwamnatin Nijar dole ne sai kai sai shi haggata kai garin gana agar sai ya samu babban taimako saboda eh, eh, na ɗaya eh, kuma ba na taimakon wai a zo ana ba mutane miliyan guda da rabi miliyan wannan mun ce mutane su kama kenan ko babu gara ba daɗi mun ce mutane tun da wanga abin ya zo ku kama mu baya ba dan wani jin daɗi ba ne ko dan wani abu ku kama haka nan mu yi. amma abin da muke so mu mun hisan a yi abubuwa wanda aiki zai hitowa na mai kyau mai ƙarhi mun ce muna son wuta da yawa muna son a mana central wannan mun gaya mu saboda mi saboda masu sude su yi sude masu industry masu kawo an su mashinoni na aiki masu kawo wani abu duk masu aikin hannu masu koyo su koya kenan in ba haka ba aka yi har yanzu gidan jiya ce aka ce noman goji kenan abin da muke so mu muna biye da gwamnatin Nijar ya ƙara tattamnawa da 'yan tura nan nasu kun gane ko mhm. tunda gwamnati shi ke tattauna da su mhm. ya tattauna da su su samu a ƙara wannan taimakon amma a yi taimako wanda za a fuddo projet tsari iri-iri wanda za a dadewa ana sha ba wanda za a zauwa dan an raba ma yau mutane suka kashe kuɗi ce a ƙari akwai wanda cikin wanda aka bana akwai wanda yau bai da komi roƙo yake to ni abin da yake daure min kai monsieur le wato hmm. har yanzu baƙin haure suna shigowa yan kasashen waje suna shigowa agadas to me yasa ake barin sai sun zo na agadas maimakon ba a tare su tun daga wajen mai wajen maradi kayan su zo na agadas amma har yanzu suna shigowa ni ke kawo wannan matsala to wannan bai da ka gani mu kai baka mahala muna minister ba mun mun ma minister ita mun ma premier minister ita mun ma mai yanda suke nan mun ma har police da abin ga ita hmm. muka ce mutanen ga in suka biyo suna biyowa daga doso suna biyowa daga yeme suna biyowa daga zandar shin me yasa ba a musu magana daga can su tsaya me yasa ba a tare su daga can in an tabbatar da cewa me sai aka ce mana ai akwai wata doka ta sai da yawo na ta ecos ita ke ba da dama wanda ke ba da dama aisha yi shawagi ko ina cikin kasashen gana mu ba su dan a tare mu amma an suka zo nan da sun bar agadas da sun zan da wanda ya dauke su mu raba da wanda ya tura su eh, magabatan da ba ni ba mu ci ga kashe mu raba tunda babu wanda ya ba mu komi mun ba wanda yake ba mu dala mu abin da muke dibi mutanen mu muke mm. dibi ba mutanen da ke zuwa suna tahiya ba kuma yawon duniya wannan tunda aka yi duniya take juyawa mm-hmm. kuma gobe ma ci gaba za a yi da juyawa kun mm. gane ko kenan kuma tahiya wannan ba ta tsayuwa sai dai a mata ka'ida a daidaita ta yadda yake za a ta cikin tsari mm. ina ka tahi da takarrunka da komi ka tahi kasa kana da passport kinka kana da visa kana da komi ka je mm. amma ba dan ka zo ba dan sama nagode malam Umaru ku ne da wannan kungiya ku? Mm. shin da gwamnati ta dauki wannan mataki dama mm. damammaki ne aka ku domin a canza muku ayyukan da na asalin ku kama sabbin ayyuka maimakon waɗancan da kuka saba eh, eh. kuma eh, ya taimako ya kasance ga mutanen laku eh to madalla eh ka san cikin tahiya an ce a yau a rubuto mutanen nan duka wanda suke wanga aiki da masu jigilar da wanda suke tattara su da masu ajiye gidaje mutum dubu shida da ɗari biyar da sattin da biyar dubu shida da ɗari biyar da sattin da ah, biyar wanda suke cikin jiha su gaba daya to da aka zo aka yi wannan sai aka ce to mutane su je su dan kirkiro ta sana'a su su zo su eh, gabatar da ita a ba su jari za a ba su jari to mutane sun yi wannan amma abin da aka yi shi aka taho aka yi bincike sai can da hwari wa'annan masu hannu da shuni sun taimaka mutum 371 cikin dubu shida cikin dubu shida har zuwa suka komo kuma eh, a cikin yan kwanakin nan suka kara ma 150 suka kara musu yanzu dai ba kai dubu ba <coughs> sai aka samu 520 kenan kaga har yanzu da sauran rina ba. tun lokacin da aka fara tun lokacin da aka fara can buga doka har zawa a yanzu muna da mutunan da aka dan tallafa ma eh, mutum 521 har yanzu akwai 644 to tallafa ya take ta kuɗi ce ko ta kayan aiki kuɗi bane ta kayan aiki ne bisa sana'ar da mutum ya iya shine yake yake awartarwa mhm. ya aika kamar wani ya ce zai yi kasuwa mhm. wani sai ya ce kuma zai yan kiwon busashe mhm. wani kowace zai yi irin wannan na kabu kabu to irin su ne ake saye a baka saye ne ake a baka ba kuɗi ba bane ake bada ka gane ku kuma eh, ka ga san da cewar da mu tun da mun yi yawo da takarda cewar da mu wannan mutanen dubu shida da ɗari biyar da sittin da biyar kamar a yanzu a zaman da ake su sun bar wannan aiki suna jiran wannan tallafin da za a musu ta ba su tallafin kuma abin da zan kara maka shi wannan bakin habran in ka ajiye hankalinka ai kwanakin baya babban mai kungiya ya zo nan ya ce wannan bakin habran sun rage da kishi eh, eh, gomiya tara wato kungiyar OEM eh kungiya wadanda ta kula da mai kula da bakin habri to wannan kishin gomiya tara me yasa mutanen suka rage to akwai eh, lalle akwai wannan doka hmm. to kuma akwai su wa'annan mutanen wanda na gaya maka su dubu shida da ɗari biyar da sun da biyar da suka bar wannan aiki mm. saboda sun sallama sun ce suna jiran alkawalin da aka musu za a tallafa musu suna nan suna jiran wannan Mai le maire kyan alkawari cikawa shin ya waɗannan sauran mutane shin ya ne ake so a cika alkawarin domin a samu su sana'o'in da za su yi tunda suna da su ma mutane a baya ya wannan al'amari yake. abinda son gaya maka daman dan Nijar in mutum guda na aiki karkashin shi mutum goma suke. <laughs> Haka ne. Wannan haka nan ne mm. kenan mu mun sani mun san matsalolin da muke ciki nan wurin. Mu yau cewa muka yi adibi ma ta gaba ɗaya menene jihar Agadas take cikin matsalolin da take. Yau jihar Agadas 'yan baki bakin haure iri-iri muke da bincin masu zuwa su ta yi libi yanzu akwai ma da suka zo suna neman mai ake ce musu demandar dazil mm. masu neman eh, eh, zaman mafaka mafaka mm. kuma da su yau agadas ka gani muna da yan uwa da ke hitawa daga sidikin agadas daga kudu agadas suna zuwa na suna ta libi kuma ana mm, koro su suna su ma suna cikin lere fule wannan har da yan yara kanana yan shekara biyar shekara kaga duk abun kuma cikin agadas ake duka duka agadas matsalolin mu shine ya kamata gwamnati ta zama wani dandali ko wata mahaɗa wata magama. Ta zama mahaɗa duk wannan matsalolin na mutane tahiya da zuwa da eh. mutane da zaman su. Kenan ita kanta garin namu ya kamata a tausaya mishi. A tausaya ma garin ga a samu Masu zuwa ne za su tausaya ko ko kuma za ku tausaya ma garin. Ba haka ba ne. Mm. Mu da sha muna kokowa mu nuna ma duniya abin da muke ciki mm-hmm. shi ne babban abin da muke ciki mm. kwanakin gama za mu tahiya ya maza muna ta yawo cikin nuna mm. muna gaya musu muna gaya mu gwamnatin mu cewa muna da matsalolin ta da al'umma na yau da kullun cikin garin agadas muna da matsalolin abin da ya shahi eh, tsabta muna da matsalolin aikin matasa muna da matsalolin wuta muna da matsalolin ruwa muna da matsalolin girma gari ya girma ba muna da matsaloli da yawa muna iyakatan kokarin mu iyakatan wanda muka iya amma ba mu iya maganin wannan kenan dole ne za a dibawa da gwamnatin Nijar da wa'an gana nasarin da suka yi tsaye bayan gwamnatin Nijar ya miƙe da dokar ga da suka kama mu garin nan namu su kama mu kasar nan damu in ba haka nan ba kamar yanzu in mutum ya ce maka ai ya hana ka wannan ya kamata ai ya baka wani abu go mhm. to shine ya kamata a yi a kwatanta musu kan cewa idan ha aka tahi gaba haka wannan abin da suke gudu kuma komawa zai mm. eh, shi ne ake ta na rufe ido banga kyau ni banga ne ta banga eh, ya kuke ganin waɗannan matsaloli ya kuke ganin za a daidaita su daidaita su mm. daidaita su ɗaya ne za a yi abin da za a yi a daidaita su a gyara kamfani kamfani kamfani kananan kamfanoni ga sunan masu ɗaukan mutane da yawa su yi aiki. Eh, inda haka ne ban gince lumfashin ku ba mm. mai sulu inda lokacin da wannan doka ta hito kafin sannan an kafa masana'antu mhm. wanda waɗannan mutane da za a hana su su yi wannan aiki na safarar baƙi haure da ba a ciki kenan. Wannan haka nan ne wannan shine muka ce ma gwamnatin Niger sai suka ce mana tunda doka ta hau akwai wani program na irshans na gaugawa mm. yanzu cikin gaugawa ga abin da za a muku a dan rarraba muku eh, a rarraba mu mutanen da take wannan da aika an yi shekaru ai yanzu muna cikin shekara ta uku mm. babu wani abu wanda yake ga yana kirki wanda aka da takamaimai wanda aka tsara abubuwan duk da muka hada musu har yanzu to mu shine muke cewa ka ayi gudun abin ga eh, ayi gudun wuta ayi gudun eh, rina a fada gidan zago kenan a fada gidan zago bala mm. don shine muke gudu mu muna gudun wannan abu ya sake komawa fiye da yadda suke zama tsammani mm. saboda su wa'annan matasan na sauran kasashen nan na Afirka ba fawai sun bar zawa saboda ana mutuwa cikin Sahara saboda ana mutuwa Libi a'a sun bar zawa saboda Niger sun rasa makarba ne inda na Agra suna da makarba suna da masu kama su suna da masu karɓar su masu gyara musu hanyar wuce da babu matsala zawa za su matsalar su babban matsalar su da yake sai su yi ta wahala ba su san yadda za su yi ba kamar yadda shi wannan Ahmad ya ce tunda wa'annan sun bar wannan aiki idan wa'an ga mutanen suka gaji da jira ko kuma wahala ta yawa cikin garin ko kuma babu aikin yi cikin garin mu muna gudun a koma kuma wannan mun gaya ma prime minister mun gaya ma minister da lantiriyar mun gaya ma duka maya mun shaida musu cewa a yi kokari a san an yi wani abu na a yi shi duka yadda za a yi a samu ƙasa duk norkin ga namu kamar agaras tawa zandar a samu duk a gyara wannan abun ruwan nan a saurari masu ikon wannan ruwan a saurari wa'anda aka zaba cikin wannan gari su za su gai mi zai kamata a yi wani irin tsari ya kamata a yi wa'anne irin furoshe ya kamata a yi amma amma in aka koma wurin gidan shiya amma furoshe shi na tsarin za ya zo ya maka nazari ya maka furoshe ba yi ba yi ko don saboda ban gidda za a yi nazari ya so mu haya gyara mana gari <laughs> to eh, eh, eh, malam umar Umaru kaji yanzu cikin wannan yanayi da ake ciki na eh, naku da aka hana ku ku ci gaba da wannan aiki naku na jigilar bakin haure zuwa eh, su wuce cikin wasu kasashen turai shin ya kuke ganin a naku ra'ayi za a kawo eh, masalaha kan wannan matsala mu mun gai da jima in ana so a ciwo wagga kan wagga matsala gwamnati ta tashi tsaye kan daka ta nemo abin kirki wanda ma zai sa a yi 'yan kamfinna wanda da mu da muka bar ga aiki da su bakin habran ma da kan in sun zo nan kasu wuce aje a yi aiki a yi aiki kowa ya samu ai rishin aiki ne ai yawancin ta yadda ake ai ba wani abu dama ka san kasashen afirka menene ne yake sa mutane ke wani wuri rishin aiki wani wuri yaki ne tunda wannan abu duk shine ya ci ma afirka ya ci mutu kuma ce rashin adalci na kuma ga rishin adalcin ma mm. tunda ai duka suna tare shi ke kawo yakin in ka ga ana yaki a wani wuri kenan rishin adalci shi ke kawo shi mm. tunda wannan mutane in dai ba kaman an ɗauki wasu matakai ba munan agadis kamar duk an ɗauko wata dauda an zuba mu hmm. shi wanga mutunan ya zo shi bai tahi ba kuma ga wani a nan wurin kuma shi ya bar aikin shi kenan an zo duka an matse yanzu yau in ka ɗauka misali da mutunan da aka libi ta turo shi hmm, ko aljeri ko aljeri ta turo shi ko wa'ancan wa'anda suka huto da kasashen sudan suke neman mafaka a nan in ka gama wa'annan mutanen sun yi mutanen agadis yawa <laughs> haka ne mana akwai matsala a ce a ce kuma nan wa'annan kuma a ɗauke wuninsu dole a samu matsalar wuta dole a samu matsala ta, ta ruwa ga rishin tsaro. Kuma a samu matsala taɓarɓarewar eh, kuma ga taɓarɓarewar eh, al'amari saboda babu aiki kuma mutane gari ya yi yawa baƙi sun cika shi babu wanda ya fita duka ana wuri guda a kushi kai kana tamanin an zamana lahiya to mu abin da muke gudu in ba a ɗauki mataki ba a daga cikin wa'annan mutanen ma a gama a raka fita gama kai da su har a je a shiga turirism tunda ba ba ba ba Allah kiyaye ba mu fata haka nan nan libi ta cewa ba iko ki akwai ba kuma an san akwai akwai yan ta'adda a cikin libi mhm. kai ta haka mutum in ya matsu ya rasa yadda zai yi wannan da suke bi dan Nijar din ma da suke taya libi wannan kwanakin baya ma mun gaya ma mun gaya ma wanda fite da zo nan mm. da suke tahiyan nan ba daɗi ba ne ke kai aka ce abin da ya sa ku su ta huta kenan inda yau yadda ake tashin hankali a libi kaga mutum ya buro gidansa ya zo nan ya shiga mota ana sa wasu gidan bashi ma alibi yan nijar din ana zuwa a yi kidnape din wasu a kama su a ɗauke su yanzu ne ma abin yake a kama su a rihe su a ce sai sun biya kuɗi a kuma kuɗi ba yan kaɗan ba a ce sai kun biya miliyan biyu ko miliyan uku a sake su. to yanzu abin da nake so yanzu kowace gudunmawa nan kungiya ko za ta kawo na taimaka ma gwamnati a daidaita mu gudunmawa mun jima da muke kawo ta tunda lokacin da muka bar wannan abin mu muna iya mu zo da mu tunda mu yanzu muna yaki cikin bakin habire hmm. amma muna so wannan eh, gwamnati ta tashi mu kama mata wannan mutane a ɗauki hanyoyi wanda ya kamata a tare su kuma a ɗauki hanyoyi wanda ya kamata in aiki ne za a bubbuɗe ma mutane a buɗe musu sowa ya zama shi kai wuce da ɗan Nijar ɗin da wanda ya zo tun da wa'an gaɗin ma da suke zawa nan mu ne ai su ma ya kamata in daga can ne za a musu wasu eh, wasu wurare na aiki su tsaya daga can garin su kar su shigo in kuma nan za a yi kamfuna inda suke bi wurin wucewa wanda zai sa sa dai mutum in ya zo kai ya wuce saboda wucewar tasa kaga mutane suke wucewa nan da suke baro kasashen su ma cikin matsala sun baro mata sun baro yara kuma kai baka kai turan ba baka kai libi ba sahara ta cika ko ruwa ya cika ka baro marayu wannan ba alheri ba ne Allah raba mu da shi eh eh Mr eh, eh, Ahmed eh, Kusa ku ne dai mataimaki na biyu na magajin gari kenan kuke magana da sunan gwamnati wannan zuwa na bakin haure a cikin wannan yanki naku na Agadas yakan kawo tarnakaki ga wato tarbiyar 'yan Agadas ko halayyar zamantakewar al'umma a yan mutane Agadas sannan kuma ga wato matsalolin da wato waɗannan ba baƙi haure za su iya kawo ta fuskar kiwon lafiya wasu na sun shigo da cututtuka shin sai ta zama tamkar wani wuri wanda ina ganin in ba ɗauki matakai ba eh, al'amuran za su shafi kiwon lafiya tarbiyya da kuma tattalin arzikin wannan birni wannan yanki na sai ya kuke ganin wannan abu za a iya eh, magance shi gaba ɗaya duk wanda ya zo wata ƙasa ka bar ƙasa ka ka zo garin wanda suka zo garin ku suna tawa da al'adunsu akwai al'adu wanda suke ta da daidai da namu kamar wanda suke zuwa musulmi ne da sau akwai wanda suke zuwa su ba musulmi bane garin ga lokacin da suka fara zuwa ne muka fara ganin wani aski muka fara ganin sa wa'ansu kaya muka fara ganin wa'ansu biyoyi wanda ba su da kyau amma a lokacin ba ɗan matasa ne ke kulawa ana magana abin sai ya dan wuce tunda muna iya a lokacin nan ba mai kula musu suke shi Amadu ya sani akwai shekarun da dan bakin haure in ya zo nan sai ya yi ta yawo ya yi ta yawo har ya gashi ya wahala ya koma garin su ba wanda yake kula mishi ma balle ya samu hanyar ta yalibi in ya koma sai ya ce ma yan uwan shi babu hanya kun gane ko a lokacin akwai aika da yawa a garin arlit aiki na samuwa tourism aiki na samuwa ya yawan abin ga don kenan ana samun kuɗaɗe mutane ba su da eh, eh, wanga masu zawo ba su dame su ba mm. ba kasan ma a ganka da su saboda sai eh. iko ya maka magana ko kuma a kama mm. sai sun kuma lokacin nan in suka zo ba su zuwa wani wuri sai dai su je hotel su kama hana ko kuma su kama gidaje haya an san gidajen da kuma an san wanda ke ba su amma tun da aka rasa wannan abubuwa talauci ya fara yawa babu turisin babu komi kuma wannan doka ta zo ta shiga kakin wannan dokar ta shiga eh. nake maka magana eh. da wannan tourism gin ya zo babu shi ba sa'annan ne mutane suka fara kula mu tahiyar da wannan gwarawa bayan haka nan muka zo wagga doka ta zo bon kakin doka ta zo ma me kawo dokar kamar da yake eh, makwafitan mu can Libya babu wani babu wani iko kenan akwai hanyar wuce mutane sai suke ta zawa da suke ta zawa kuma zawa suka da kuɗi to kenan mutane suka gani ashe gare a kula musu haraka aka shiga harkar caga mun gane ko sa'annan wannan duka da kake gani manya manyan moto motoci gare su abin da gare su mu ba mu ma iya abin gare shi kenan mutane ne masu hali suna samun harkoki kenan yanzu wannan abin da ya fara wucewa eh, eh, ya fara wuce gona da iri ya fara zama eh, matsala matsala sai gwamnati ya sa doka mm. kuma wagga dokar ita kuma ita ce ma san inda aka sa doka kenan ta tsaye da harkar harka harkoki sun tsaya kenan tunda harkoki sun tsaya ya kamata a yi wata hanyar da yake za su samu su shiga wa'ansu ayyuka da yake ba za su kara kula musu wannan mutane to yanzu samu na aika mm. in aka samu wannan aika wannan aikan ga za a yin su na ɗaya kamar mun gaya muku ba a ci gaba sai da foro sai da karatu na na gaya musu na ce musu yaran ku sa su école ta koya aikin hannu center de formation professional technique ah, mm. muna nan muna ta kokari mutane su samu su koyi sana'a matasa su koyi sana'a hannu kun gane ko mm. akwai sana'a da yawa yanzu ga nan in za a mana examen kin mota sai an kawo wani daga Najeriya ko kuma sai an ɗauki motar an kai ta Najeriya amma a yanzu ka gani muna nan muna ta formation kin da yake wannan a aparekin za a zanka aiki da suna cikin agadas yara su koyi sana'a su koyi sana'o'i duka cikin fanni da yawa na ɗaya matasa na biyu wa'anda suke nan a samu ma'aikatan ne a buɗe muna da harkar zinariya ga a buɗe ma'aikatan ne na zinariya muna da harkar sharma a buɗe ma'aikatan ne na sharma a buɗe wuraren da matasa za su ta yau ina jin daɗi an ce yau an yi ɗauka wajen mutum ɗari da wani abu kenan akwai daɗi su ta wurin harkar petrol kenan in ana samu an labarin ba wanda zai zuwa ya kula da an bakin haure hmm. za ku gani idan wa'anga ba su aikin kula musu to idan matasa ba su kula musu to wallahi ba su zamanin ko masu zasu saboda babu wanda sai hito daga gambi ko daga senegal ko daga africa ko ya zo na agadas in ba mutanen nan ba suka kula mishi ba ya wuce hmm. ban ga hanyar da zai wuce ba to yanzu eh, al'umma a garsawa suke zama ta da su babu wata matsala haka eh, ta zamantakewa ba wanda ya zo yana neman wuce dole zai ma mutane ladabi ba zauwa suka yi ba don su su bukatar su su wuce ne hmm. kenan yanzu sun zo ne tunda an hana wannan abun a cikin ɓoye su ne ake yi ma cikin gidaje wa. Hmm. gidajen da suke rihe ne suke baka san suna nan baka san ba suna sai a lallaba kuma da daddare a yadda su a sa su motoci su ta yi hmm. tunda an hana abu yanzu ba wai ina mutane suke ganin su mutane ba su ma ganin su na gari mun gane ko in ka ga wani ya hito to daga OEM yake ya komo zai tahiya shine zaka gani cikin gari amma in wanda zai tahiya ne ba mai gani shi To, eh, akwai ah, malamar akwai eh, mike mi zaka ce a dunkule tun da mun zo eh, Abin da zan ce a dunkule ina so ka san da cewa da Agadas mm. kamar yadda sunanta ya ce da buzanci dama wuri ne mai karɓar bakin hauri. Mm-hmm. Saboda gari ne wanda yake mai rahama mai albarka. Duk wannan abin da kake gani wannan gari Allah ya mushi albarka. Kuma mutanen da ke cikin shi Allah ya musu albarka. Saboda haka ne duk wani bako in ya zo ana karɓar shi sai dai matsala ta huto daga gare shi amma ba ba daga wanda yake nan cikin gari saboda wanga an jima wanga hanya ce wanda ta jima tun ba a yi mu ba mutane suke bi nan suke tayya kuma ana tarban su da fuska mai kyau ka gane ko han wuri ne wanda yake da kyau mu yanzu eh, kiran da ke gare mu daga ƙarshe tunda matsaloli dai dun mun ga su matakai muke so wanda yake kwakwara gwamnati da masu hannu da shuni su tashi su samu ma matasa aiki kaga dai dama ana cikin cikin wata ne aka shiga wata muna cikin eh, aka ce an tare bakin habire muna nan muna nan mutane suna taya can wajen neman zinariya wajen jadu ana nan ana nan kawai sai muka ji aka ce mu ai jadon ma arhe mu da muke jagorancin wa'anga mutanen a lokacin nan sai da muka zo wurin gwamnan jiha muka ce kai gwamnan jiha me yasa mu eh, gwamnati ta koma kuma ta koma ta rihe jado ai wannan eh, kartushin ne na karshe in ka rihe jado ina ne mutane za su shiga dama an rihe imura inda mutane aiki an rihe azilik can ma yara ne suke aiki to duka wannan wuraren aka rihi kuma wannan wanda dan abin da ya saura shi ma sai aka ce a rihi sai me kake ganin wannan abin tun wannan lokacin mun yi magana kuma ake biye da gwamnati babu irin taro wanda ba a yi ba a kwansai regional a cikin forum da ake yi a cikin taro duk wanda aka yi a cikin meri a cikin ina ne sai an tambaya a buɗe shi amma har yanzu zaman da wannan wurin wannan magana ta an kita da ta bin san ba menene ke cikin kan gwamnati bin san wani dogon tunani ne suke ba mi suke so mutane su koma menene ake so al'umma ga ta agar ta koma an ɗauki makami sau biyu to na uku bai da kyau to ina ganin wannan magana da ko ko kana so ka kara ne muna fata alheri ya shigo da kyau cikin ƙasar nan ta muna fata kuma eh, wuraren nan na zinariya da sauransu ya zamanto an buɗa su muna fata kuma matasanmu su samu foro na kirki kuma su samu aika muna fata gwamnati ya saurare mu mu da ke jagoranci mu da al'ummar nan tasa gaba kuma ba mu gajiya da tahiya wajen iko saboda nema a sasanta kuma nema a samu hanyoyi na afidda garin ga cikin matsala ga irin abin da muke so mu kara a samu hanyoyi ina fidda yankin agadas daga matsalolin da suke yake tattare da su a wannan lokaci da suka shayi musamman ma batun tsaro da kuma harkar kwararar bakin haure eh, muna fata duk duka batutuwa da muka ji ta bakin kwarar da muka gaito zai taimaka wajen ganin gwamnati ta ɗauki matakan da za su taimakawa na kawo ƙarshen zaman kashe wando ga matasa na samar da ma matasa aiki da kuma taimakawa wajen samar da aiki ga waɗannan mutane da suka rika aikin safarar bakin haure zuwa tar da su zuwa ƙasashen waje ina ganin duka dai abin da muke fata shine zaman lafiya da kwanciyar hankali da aiki ga matasa ya kasance a wannan yanki mai daraja na agadas eh, da haka ne muka gaito waɗannan baki da kuka je mun tattauna tare da su a nan ɗamikin magana na kasance da malam ahmed kusa wato mataimaki na biyu na magajin garin birnin agadas sannan kuma mun tattauna tare da malam Amadu umaru magatakarda na ƙungiyar ta matsofaffin ma'aikata koko wanda suka yi aiki na, na bakin haure a wannan ƙasa ta mutan nijar musamman a wannan yanki a bisa kan injin na samu taimakon mm, usaini ko in ce Hussaini Isaka a bisa kan ni malaman ma'ada nake ce da ku sai kuma wani jikon idan Allah kai mu a huta lafiya.